billahi samil na billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala man ja'a bi sirqi wa salatu was salamu ala man ja'a bi sirqi wa wa alihi wa sahbihi alladhina amanu ma'ahu ashadda al kufaru hama ubaidahum wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmid din amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya jama'atul muslimin godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya kawo mu daidai wannan lokaci a daidai wannan rana mai tare albarka da muke karatun wannan littafi wanda yake tattare da albarkoki a cikinsa shine kitabun riyadu salihin muna cikin babi na goma sha uku wanda yake mun karanta hadisi guda wato shidda a cikinsa ko bakwai za mu tashi hadisi na bakwai hadisi na 123 hadisi na 123 malam ya ce a sabi'u hadisi na bakwai a cikin wanga babi wanda ke magana hanyoyi cewa hanyoyi na aikata aikin alkhairi suna da yawa kuma wani bai iya tare ma wani anhu daga abu huraira radiyallahu anhu allah kare da gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi rahama alaihi salatu wasallamu kala ya ce man gada ilal masjidi duk wanda ya tahi da gida ne da su ya masallaci aura ko ya tahi da marace ko da rana zuwa masallaci a'adallahu lahu fil jannati nuzula Allah zai tare da mai wani masabki wanda a tattare da abubuwan jin daɗi a cikinsa kullama gada ko shi ya tafi sallar subahin aura ko ya sallah sallar azhar ko la'asar ko dai wata sallah daga cikin salloli dinnan ko yoshi ya tahi ya da su masallaci Allah ya tanadar mai masauki a cikin aljanna ni'ima ko ya ce masallaci da marace Allah ya tanadar mai masauki da ni'ima a cikin aljanna kowace sallah mutum ya halarta muttafaqun alaihi an dace ga hadisin ya ya ce abinda aka ce masauki din nan kamar kama a tanadar ma abinci duk irin wanda aka so naman kaji da naman tantabaru da dukkan abubuwan shaye-shaye a ajima wa kuma a baka arziki in dukiya kaso so in motoci in jirgin sama a tara a kawo a aji ma wa ma yuhayyau da abin da aka yi tattalin sa a aje shi lidhaifi don bako wanda zai sabka to ko mutum ma zai yi bako ku dibi irin tanadin da yake mai in ya san kunya bakon nan kashi iske shi shiga walle ne balle Allah maɗokin sarki ya tanada ma abu ya aje ma a saminu na takwas an kuma daga abu hurira eh? abu zari ko ta eh? ta anhu gare shi kala ya ce kala rasul sallama manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ya nisa almuslimati ya ku mata waɗanda an musulmi ya ku mata musulmi la ta haƙiran na jaratun jarati ha kada wadda ya zama makwabciyata ga wata ta walaƙantar da wani alkhairi ga wata makwabciya ta misali hizan ba ta ba ta aron abubuwan aiki ba ta taimaka mata da kowanne abu na alkhairi annabi ya ce walau firsina ko da ko da shatin na akuya ma'ana ko da dai ƙahuka za ta ana iya azawa sai a ba makwabta su dan ci gwargwadon dai abin da ya samu akan ba makwabci shi ko wato ita ko mace na wadda a makwabci kada a bata abu kila kaɗan na ta ce wai ba su ga abin da suka bamu ba sai wanga abu kaga duk aiki dai na na shedan muttafaqun alai shi ma hadisin an dace gare shi qal jawhari malam ya ce alfirsinu abinda aka ce firsinu aliga larabci mil ba'iri asuli ne ana samu ne ga raƙumi ne kalhafiri kamar ta kutako mina dabata daga dabba kowace iri ne ƙala sai ya ce wa rubba masu iri da yawa aka yi aron ga kalma ta alfirsinu fishata sai a alaƙa ma akoya sai a ce ko hoton akoya a tasiru na tara anhu da gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallama kal daga annabi rahma alaihi salatu wasalamu ya ce al-imanu bid'un wa sab'una imani shina da rahu ha saba'in da tara ko da takwas ko da bakwai aw bid'un wa sittuna shu'batan ko shina da yanki wato sittin da wani abu fa afdaluha amma abinda an mafificin rehin da muhimmanci wanda an mafifici daga cikin rahunan na imani ma'ana imanin da yana can kula cikin zuciya amma shina da hanyoyi hanyoyi waɗanda alkhairi ka taho mai kamar yanzu wuri a mai hanyoyin ruwa inda ruwa ka hito mai su hito gaba su hito yamma su hito kudu su hito arewa amma sai su su tsumbula ga wuri guda to shi imani na nan cikin zuciya zama nai amma akwai hanyoyi waɗanda alkhairi ka gangaruwa shiga ciki kuma hanyoyin nan sun kai saba'in da wani abu ko sittin da wani abu to fa ha mahihicin wannan wato yanki din ƙaunar la ilaha illallahu mutum shi faɗi la ilaha illallahu ga bakinsa shi ƙulle a zuciyarsa kuma shi aiki da madalulinta tunda al'imani shi imani alƙaunu bil lisani wal itiqadu fil qalbi wal amalu bil jawarihi ne bayan ka faɗa ga baki to dole za akwai cikin zuciya haka waɗi gabaki ɗai amma ka ya sa amma wannan kalima da kake faɗa dole na a faɗi gabaki a ƙulle ga zuciya a yi aiki da gabai don ka faɗi gabaki ka ƙulle ga zuciya babu aiki kamar ba ka kare haƙƙinta ba to mafificin wannan abin faɗan la ilaha illallahu inda duk ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah neman taimako ba a neman taimako sai ga sai ga Allah iyaka na abudu wa na nasta'in sannan ka kudurta ba ka da ƙari ko wata dabara illa billahi sai da Allah sannan in za ka faɗi magana za ka faɗi magana wadda dace wadda ta alkhairi ba ta suka ba ba ta ɓanna ga addini ko ka shubuha ba tunda ya ayyuhal ladina amanu taqullaha qulu ne sayyani na ha wato hanya wadda a ƙasa duka a za a ɗariƙe mutum shiga a ƙazanta bisa ga hanya shi ɗauke mutumin da ya zai yana ɗauki ƙazanta bisa hanya in ya ga kaddara wato abubuwan da adda haɗari yana ƙoƙari higa sai don kawo wani to ya samu haɗari yana lamunci hanyoyi to yana da imani kuma imaninsa ya nuna imaninsa ya, ya, ya mamaye shi ma imaninsa ya nuna mai bai kamata wani cutu ba saboda haka duk abin da ke kawo lamuni ga hanya ana tattalinsa ba kuma sai kau da abu ɗaya ba har da baza security su tsare hanya don kada a yi ta'addanci ma mutane shi ma yana ciki wal haya ya shu'batun wani yanki na mai iman daga imani in ka ga mutum bai da kunya shi na iya aikata duk abin da ya ga dama shi aikata aiki na shashanci wanda shari'a ba tona da shi ba to ba imani gare shi yanzu mutumin da ya zanna ya tsulala karya an ka to an ka binciki magana nan ba gaskiya ta ba kaga bai jin kunya dundun mai imani yana jin tsoron shi haɗi magana a dawo da baya a bincika a ce abin nan ba gaskiya na ba yana jin kunya al'amari na tsure shi ko shi ta shi haɗi wata magana ta suka zuwa ga wani a to alalaba sai a gane ai suka tana yi ko ya kulla mai wani sharri ko ya yi hasadarsa ko ya yi haƙidonsa mutafakon alaihi an dace ga wannan hadisi kuma rashin barin irin ayyukan na shashanci dinnan kamar hikidu kamar hasada rashin son alkhairi ga wani kulla makirci ga addini kawo shubha duk shi ka sashi ɗaya rinjaye mutane za addini a ɗaiɗaiɗai ba haɗin kai kana gure ma a kashe uwanka ko aka kulla mai sheri ma shi shiga cikin rikici kashe ta saboda shaidan ya riga ya shiga inna shaidan ya zagu bainahum shaidan yana tsakani yana barna tsakanin ya adam kuma ya alkawali ya ce wallahi Allah zai hito bayan ka ta gaba in rudar da su in ni rudar da su in ɗibi biliyoyin mutane in halaka nan kuma in to musu ta baya in ruda su in ɗibi biliyoyi nan in to ta hagu in ruda su in ɗebe biliyoyi ya ce ka wala eh, ko ina don haka zan ɗauki mataki akan su in taɓashe su albidu abin da aka ce bid'u min salatin ila atin abin da ya tahi daga uku ba biyu ba kuma zuwa tara bai kai goma ba don haka shi dai waton bid'u shi shina da abin nan ne eh, eh, shina da maragarai ko dai a ce uku ko a ce biyar in ma shi ɗaya an ka ce to ba a dai cewa biyu ko ba a cewa goma da kasar liba'i da ba ta wato kasara wasali ƙasa gaba wa qatuftahu kuma ne mata fataha amma ka gani ba a sadumma ya an ka ce budu'i ko bud'u kaga ya zan tsoka kenan wa shu'batu yanki dinan to yanki galu galarci shi aka ce ma shu'ba yanki al'ashir na goma an gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baina ma rajulun yamshi bi dariqin wata rana wani mutum yana tahiya akan hanya wace irin hanya ta wace irin hanya ta hanya dai shi na tahiya kanta ishtar da alayyar al'adar shi kashi wata mace shi a washe mutu ba ruwa ko waje da bi'iran da cat kamin shi kai ga mutuwa Allah ya sa rayuwarsa ta kai sa zuwa gari wata rijiya fanda zallafi ya sai ya shiga ciki fashari ba sai ya sha ruwa tunda babu ke kuma ga kishirwa don haka ai kwamma ya samu dabara da ya shiga ya shiga ya sha ruwa sun raja sai ya hito shina hitowa fa'iza kalbun ya lahasu sai ga wani kare yana shishika ta kishirwa kishirwa ta dame shi ya akulu sara mil al'adashi dan cakon da akwai na ƙasa ƙasar lakan nan yana ta cinta saboda kishirwa saboda sanyin da ka gani gari ta faƙalar rajulu sai mutumin ga ya faɗa a cikin rayuwarsa ya ce laƙar balaga hazal kalba mil al'adashi misulun lazi kana kad balaga lahu fagafar lahu kad eh, eh, eh. ah, balaga mini sai tunani a zuciyarsa ya ce karen gawa irin kishiyar da ya kaji irin kishiyar gana ta dalma kashe ni saboda haka bari in taimake shi fa nazal bi'ir sai ya sake shiga rijiyar nan fa mala khufahu sai ya kuta takalmi ne kamar a ce hufi ya samu takalmi ne ya ko da ruwan nan ma'an da ruwa sun ba amsaka hu fi sai ɗaya ya cije takalmin nan da ruwa ga baki na sai hina ta takawa sai hito hata raƙiya har ya hau rijiya ya hito fasa ba sai ɗauki ruwa ya ba kare kare ya sha kudi ba kare ya sha dabba ta kuma ko dabba ga wadda take tana rauni saboda ko lallagi ya yi ga kwano sai an wanke hiso bakwai fashe karar lahu lahu sai allah ya yi godiya gare shi saboda ya tausaya ma halittunsa fagafara lahu sai Allah ya gafarta mai zunubansa duka shi wannan mutum da ya tausaya ma wannan rayuwa kalu sai an kace ya rasulullah ya manzo Allah inna lana fil bahami ajran eh yace shin yanzu mu dabbobin gada da muka ce suwa mu ba su harawa mu ba su ruwa mu ba su muna da lada fa qala sai annabi rahma alaihi salatu wassalam ya ce musu fi kulli kabadin radabatin cikin kowace anta wadda ya cikin halitta halitta wadda Allah ya halitta mai rayuwa in ka shayar da ita a ajaru akwai lada saboda haka kada mutum shi hana ma mutane su ɗibi rijiyar gida ne kada shi hana mutane su gangara ga takkin wuri ne matsayin ba su mai su sha ruwa kada shi hana mutane shan ruwa ga famfonsa ko ga injiminsa wannan aiki ba aiki na na tausayawa ba kuma irhamu man fil ardi yarhamu man fi sama'i ku tausaya ma halittun da kuka gani ƙasa Allah ya tausaya muku muttafaqu alaihi an dace ga wannan hadisi wa fi riwayatul bukhari ga wata riwayatul bukhari fa shakara Allah lahu sai Allah ya gode mai fa gafara lahu sai Allah ya gafarta mai saboda ya sha da kare to yanzu akwai da za a yi yanzu kare mutum bai kare ba to in mutum ya hana mutum wa ya hana mutum shan ruwa kaga ɓanna ta yi ɓanna kuma Allah yana takaici mutumin da bai tausaya ma halittu takacinsa fa'a da kala hul jannata sai Allah ya sahi aljanna saboda shayar da karin nan saboda haka a zan ka tausaya ma rayuwa kowace ita in aka ga rayuwa cikin wani hali in dai ba a hasashen wani labo in ba ka hasashen wani labo ya ka to ka ceci wannan rayuwa amma in kana hasashen za a kulla ma shiri ciki kuma shi ko kare mutunci ibada na wa fi riwayata lahuma ga wata ruwaya ta wato shi bukhari da muslimu bayana ma kalbun an ka ce wata rana kare ya yudifu birakiyatin shina gewayawa gari jiya gewaya da shi ka yana son ruwa babu zai karka da ya a hul adashu ga ruwa ta kusan ta kashe shi iz ra'atul bagiyun min baga bani isra'ila sai da cikin bazin isra'ila wata karuwa wadda take biyan maza ta kai sai ta ga wannan karen shina gewayawa kuma kaga ita mai sabo Allah ta sai dai ta ga tausan karin ga yana gewaya bai iya shan ruwa kuma babu baki balle shi magana ce don Allah bai Allah da ruwa fa naza'at muqaha sai ta ɗebe takalminta ita karuwan nan fasta qatlahu bihi sai ta ɗebo mai ruwa da takalmin nan cikin rijiya fasa qatuhu sai ta ba karen nan ruwa ya sha fagufira laha bihi sai dai Allah maɗaukin sarki ya ƙadare ta da tuba daga wannan karuwancin da ta kai kuma ya gafarta mata gaba ɗaya zunubanta wayan ta aikata baya ta tuba kuma Allah ya gafarta mata zunubanta sanadiyar wannan tausayi da ta yi ga wayannan halittu ɗin don haka wanda ya tausaya ma rayuwa Allah maɗaukin sarki zai tausaya mai kuma zai mai buɗi da halala almuku malam ya ce abinda aka ce mukun larabci alhufu takalmi wanda a hufi wai ɗifu yana gewaya nan ya duro yana gewaya haula ketin waton gehen wannan rijiya wahi albiru ita ce rijiya aka ci marakiya da larabci saboda kalmomin larabci suna da yalwa alhadi ashara na goma sha daya anhu gare shi an nabi sallallahu daga annabi sallallahu alaihi annabi ya ce laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati naga wani mutum yana zuwa duk inda ya ga dama cikin aljanna duk abinda da ya ga dama yi ɗaya shi kai shi kai nan shi dawo nan shi kalli abin da ya kaso shi ci abin da ya kaso shi sha abin da ya kaso cikin aljanna duk abin da ya ga dama yi ɗaya kai abin da yasa ya samu aljanna na har na aikata wannan takallubi a cikin ta fi shajaratin kadaha wata itaciya ta inda duk mutum ya shedo ya sheko sai ta sha dai ko wani bi ta tsone wani wani icce na sai ya tsone wani ko wani iya biyo sha dai ko wani ta takarai fa kadaha sai ɗaya yanke kadaha sai ɗaya ya kace ice ne yace gawa shi na cuta mutane wa ya sha haɗa mutane kamar kila hanyoyin motoci na kuma suka in duk ka bi wani tsuma ta ne ka bulala kai yi kuka ta itace sai ka ga ice na sai ka sari ka shi shaɗi wasu min zahari ɗariƙi na hanya wato bisa ga hanya kana tuzil musulmi tana cuta musulmai rawahu muslimun musulma ya rawaito wannan saboda wanga hadisi wato saboda ka ce nan sai Allah madaukin sarki ya bai aljanna har ma an ka bashi ni'imomi da cikin aljanna shina yana takallubi daga ciki wa fi riwayatin ga wata riwaya ta shi musulmu mar rajulun wani mutum ya biyo sai dai ya yi daidai bai guznin da wani rehe shajaratin na itaciya ala zuwa ɗariƙin bisa ga hanya wa ƙala sai ya ce wallahi la'una na haza ya ce na ranji Allah ya ga shi na cuta mutane don haka sai na ɗebe shi na baro ga da shi bai kuma cuta kowa daga yau al musulmi daga musulmai la yu'zihim bai cuta musu fa udkhil jannatu sai an ka sashi aljanna eh fa udkhil jannatu sai an ka sashi aljanna shi wannan mutum da ya kace wannan icci don haka in ka ga kwalba ko wani rami ko wani hadari to in ma wani abu na wanda ka kawo hadari in baka dauke shi ko baka iya gyara shi to sai ka sanya alama wadda ka nuna akwai haɗari wurin wa fi ruwayatin ga wata ruwa lahuma ga bukari da musulmi a na ma rajulun wani mutum wata rana yamshi na ta yabi ɗariƙin ga hanya waje da gusna shaukin sai ya samu wani rehe na wata itanya mai ƙaya ala ɗariƙi akan hanya fa a kan rahu sai ya kada wani ice ya sare shi fa shakara lahu lahu sai Allah ya gode mai fa gafara lahu Allah ya mai gafara wato duka dai babin shi na nuna aiki dai mutum kashe zana hizan dan sheri wato shi zan ko shi alheri ɗaya shi kula kashe zan sheri ɗaya ka kula mutane mai cuta mutane hawa bai samun rahmaniya hawa Allah yana takacin sawa shi yasa haga mahi yawan mai cuta mutane duk wanda ya al'amari ko ya wu ya tahi sai Allah ya sa wata makarkashiya sai abin lalace nashi wanda bai sun kayan mutane su kammala nashi bai kammala kamar wanda bahaushe ya ce kwacce tukuye wani ba ta hasa tashi ba ta zahi don haka ko shi in kan lura ko shi mutum ya kulla ma sheri in dai kai ba ka ruwa mutane sheri in kan lura gare ka makara eh sai shi hwada shi kai ko kakkato to ka dora hwada ai tun wanda ya min kaza an kai mai kaza haka dora haka nan <laughs> kai to alu ka kyale shi dai bai ganewa fa in bai ganewa kuma kakka ce a lokacin da mutum ya yi ma abu wai Allah ya saka ma kai tsaye a Allah kyalewa ya kai sai amince don ka araba abin zuwa gare ka a ce kai na kai sahiru kuma abin ba sihiri ne ba sakayya ta sai Allah ya kyale sai ya amince sai shi shi mai makarkashiya wanda bai gane ba kamar yadda ka in kai imani duk wanda ka wahala Allah ya sa mahita sai ka mamaki a sani ashirin na goma sha biyu an hu da gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce man tawadda duk wanda ya arwala sallah ta azhur ko ta la'asar ko ta kowace sallah dai daga cikin farallai makatubatu fa ahsana wudu'a sai ya ta arwala na yi ta kamar da shari'a ta ce ya wanke hannuwa na yi kamar da an ce da wanke huska da kurkurar baki da shakarwa dukkan abin da aka yi kamar da shari'a ta ce ya yi sun ma'atal juma'ata sannan ya taima juma'a na ana magana juma'a kenan fasta ma'a sai ya zanna masallaci ya saurari hudubar liman domin lokacin da liman ka hudu ba ba wani aiki na ibada za ka gabata suwa wanda an ahammu kamar sauraren hudu ba babu shi mala'iku lokacin da an ka masallaci suna rubuta waɗanda ya ta sa'a ta farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar da irin ladar da aka bashi amma da liman ya taho ba su koma rubuta kowa wannan hudu ba ita a ita ce ake saurare ya sami una zake suna saurari abin liman ka waɗi saboda haka sauraren hudu ba shi na a hamu ga mutum kada mutum shiga a liman man yana ta bubuta ya ce wata kula ya ibadallah yana kallon eh, eh, yana yana wargi ne da abin da ya gada ko da waya ta yi ko da zobe ne ko da wani abu nashi da ya riko ko yana kallon hotuna kada a hakan a sawali liman to shikenan sun matal juma'a ta sannan ya taima juma'a fasta ma'a ya saurari hudu ban liman wa ta kuma ya shi cit kamar kashe shi za a yi an buga mai tsaye. cit gufira lahu ma na huwa juma'a juma'ati idan mutum ya taimaka masallaci ya saurari hudu bai yi dumi ba bai yi wasa ba ya sallaci juma'a na aka kare Allah ya gafarta mai zunuban da ke gare shi ma bainal juma'ati tsakanin wanda juma'a ma bainahu abin da tsakanin sa wa bainal juma'ati da wata juma'a wadda ta yi waje ya salati ayyamin kuma da karin wasu kwana uku bisa kwana bakwai ga uku kwana goma kenan za a gafarta mai har zuwa kwana goma kamin waccan juma'a ta hukuma in ya koma yin haka nan kuma yana da gafara ta kwana goma kaga an samu extra extra ko wani sati akwai extra can sama ka gani wa man masal hasa shi ko wanda shi tsakuwa. fa kalla ga yayi wasa ga addinin musulunci yayi wulakanci ga addini ma'ana ka tai masallaci sai ka dauki yan tsakoyi liman na hudu ba kana wasa da su ko ka dauki hansa kana wargi da ita ko ka buɗe littafi kana na karatu wai sagon ga addini da kisisiniyatin ko kuma bari ka kama wani aiki na shirme na daban to wannan aikin da kake yi faƙalla ga wanda ya haka nan ya walakanci ga addini don haka wannan ladar da aka rabu wadda an ka ambata ɗazu bai da ita ba ki shi gare ko to bai samu amma in don haka duk abin shari'a ta ce kakka ƙara kakka rage tsaya ɗaya nan kakka ce a bari don a ce wai na aika za a tsaya wani an ka ce nan ka taya ka ba saboda Allah ka kai ba a salisu ashar na goma sha uku an da gare shi an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi kala ya ce za ta wadda al'abdu in bawa wanda a musulmi al wanda a musulmi yayi arwala ko shi ya arwala nan wa awul mu'mini ko mutum wanda a mai imani yayi arwala faga sala wajahu sai ya kai wanke huskarsa wanke huskar nan da yayi karaja min wajhihi kullu kadiatin dukkan zunubin da ya yi Allah zai sai ta huskar nan sai shi hita da ya wanke sai ya zan kama zunuban na annan kamar wata dauɗa ta kasa ka wanke hakan ga zunubin an wanke shi sai shi ta sai shi zunubin saboda wanke huskar da ka yi kullu khadi'atin kowanne zunubi ko nazara ilaiha da ya dubi wanda yake ya same shi ta hanyar idanu ne sai a ɗebe wannan zunubin ilaiha zuwa ga wannan zunubin da ya aikata ya diba bi ainihi da idonsa ma'alma ita da ruwan da ya sa duk zunubin da ya ɗauka ta hanyar dibin idonsa sai ɗaya da ya wanke fuskar sa Allah ya wanke wannan zunubi gaba ɗaya zube babu komi aw ma akhil qadal ma'i ko kuma da ya wanke ƙarshen duk digon ruwan da ka hita zunubin ya riga ya hita duka wanda ya ɗauka ta hanyar idonsa kuma kada ka mutum ji ga magana shi ta shi ta ɗaukar zunubai ga idanu ce a an ce wani alwala ana wankewa in kawai Allah izgili ya yi wa don haka na kuskure aka ne don haɗiyatun kuskure fa iza ga salawa yadaihi in ya wanke hannayensa kare jami'a daihi shi ko zai ta daga hannunsa kullu khadi'atin kowane kuskure na sabo da ya aikata kana bada shataha ya dahu da hannunsa ya damka ma alma'i tare da ruwan nan da ya wanke hannunsa sai zunubin ya hita aw ma akil kadal ma akil kadal ma'i ko kuma tare da karshen digo na ruwan sai zunubin dushi ta da ya damka ga hannunsa fa iza ghasala rijlaihi yayin da ya wanke kahonsa kuma kharajat kullu khadi'atin sai kowanne kuskure da ya aikata na sabo shi hita mashata rijilahu da kahahunsa sun ka take wannan zunubi ma alma'i tare da ruwan da ya wanke kahahun amma a akhir kadal ma'i ko kuma tare da karshen digo na ruwan da ya wanke kawa hata ya kharija shina kare alwala ne hata ya kharija sai ya hita na kiyanta ta ce mina zunubai zunubai ko duka waɗanda ya ɗauka kahu an wanke waɗanda ya ɗauka ga ido an wanke waɗanda ya ɗauka ko da mamuwa da ya yi ga jikinsa an wanke duka an wanke bai da zunubai rawahu muslimun arabi ashara na goma sha hudu an gare shi an rasulullah sallallahu daga mazu Allah sallallahu alaihi wasallama kala ce a salawatu da kamsu salloli guda biyar din da kuka ga ana yi gaini ni asuba ko kuma zahar la'asar magariba magriba isha'i asubahin wal juma'atu il juma'atu juma'a zuwa juma'a da kaga ana sallata wa ramadanu ila ramadan da azumi da aka yi shekara shekara mukaffaratun lima bainahuma suna kankare duk zunubin da a tsakani in kai azumin bana zuwa azumin baɗi azumin bana zai karkare zunubin zuwa baɗi kaga ko da ka mutu tsakanin azumin ga na bana zuwa na baɗi na baɗi za a yi to ka mutu cikin gahar Allah da zunubin azumin hina na karkare zunubi sai ka rasu ka ta hima gafuran amma dukkanin wannan wa idan mutum ya bar mayan ka ba ne to sannan salloli guda biyar da aka gani su ma masu kankare zunubi ne lima bai na hunna ga abin da a tsakanin su amma izattu ni batil kaba'iru in an ka nisanci kaba'irori hasada na ciki cin amana mutane na ciki giba na ciki kulli kullen zama suna ciki suka ga addini tana ciki da kawo shubuha dukkan abin da Allah maɗauki sarki ya ƙyace ga rai ko annabin rahama alaihi salatu wasalamu ya ce akwai kyace gare ko akwai azaba gare shi ko ya kushe shi ka ba'ira ta anisance shi Allah shi mu tsari da ka ba'iru rawahu muslimun muslimu ya rawaito ga hadisi alhamis ashar na goma sha biyar anhu daga annabin rahama alaihi salatu wasalamu kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ala alama ala ma yamhullahu bil khadaya ya ce shin kuna so in nuna muku abinda in kun ka aikata shi sai dai Allah ya shahe muku zurbanku ya ce musu habbansa wani rufe da darajati kuma ya ɗaukaka darajojin ku in kun ka aikata shi kalubala sun ka ce wallahi muna so ya rasulullahi manzo Allah wallahi muna so don Allah ka faɗa muna saboda suna kwaɗayi su aikata aiki alheri su samu gahora sai ya ce to abinda ka faɗa muku isbagul wudu al cika arwala lokacin kyama kila lokacin hunturu na ka ta kana jin ɗari sai ka cika arwala ka daidai wa kasaratu huda ilal masjidi da yawan taka sau zuwa masallaci kaka ce masallaci kaza ya min nisa wancan zaru salati ba'da salati da kuma jiran sallah bayan an kare wata yanzu ba ga muna aiman gari ba muna nan muna wato nasihohi tsakanin mu ba muna jiran isha'i ba to ai jira ne fa zalikum ribadu kuma wancananku kuma ribadi ne ribadi na shi aka ce ma ribadi kamar mutum shi san akwai wani hadari wanda ke tahowa sai a iza shi matsayi na mai tsaro shi taushe wannan kawa wanda ya tohe baya huta eh ai masu laihuka ana ba wuta saboda duk haka na ɗaya an kai su su basu wuta bilaki hmm. ribaɗi ne rawa muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi a salisu ashirin na goma sha shida an abi musa al-ash'ari wato daga abi musa al-ash'ari kala ya ce kala Allah ya ce masallal bardani duk wanda ya salla azhur da eh, sallar asubahi da asar da kal janta ta shiga aljanna saboda lokacin la'asar da lokacin asuba mala'iku suna canja aiki kuma in sun katai suna shaida mai imani duka shi Allah ya sani amma suka ce ce kami kun ya an kai ne sai ce a to lokacin da mun ka tai an sa aiki ga wayancan mala'iku wayan sun ka aiki ranar mun iske suna sallah kuma yanzu nan mun bar suna sallah la'asar su ma wayan sun ka to da la'asar gobe za su an shi aiki da sahi za a tambaye su sai ce to jiya da mun ka tai la'asar mun iske suna sallah kuma yau da mun bar suna sallah kuma Allah ya riga ya sani kenan wannan ladar lada ta tabbatatta wa asubuhu wal asru su albardani sallolin lokacin sanyi asubu akwai subahin wal asr asr saboda lokacin nan komi zahin da akai akwai dama dama asabi ashirin na goma sha bakwai anhu gare shi kala kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza maridal abdu in bawa ya rashin lahiya dama shi na aikatan aiki alheri kamar karatun qur'ani zuwa makaranta zuwa ayyuka na alheri zuwa wa'azi kana aikata ayyuka na alheri ko kila ko da agaji kai ko wani aiki haka dai na addini kana hidima ga addini sai dai rashin lahiya kame ka kila rashin iya tahiya ko kuma baka da iyawa dai aw safara ko kuma wata lalurar tahiya ta kan mutum bai samu halartar wannan aiki ba ko ya salolin ba kutiba lahu mislu ma kana ya amalu muqiman za a rubuta mai lada ta irin lokacin da yana nan bai ta tahiya ba shi na aikata wannan aiki amma dai kamar tana tana yi ko a sahihan ko mai lahiya ta yi ana rubuta mai lada ta yi cikakka ana rubuta mai lada ta mutumin da wato kamar lokacin da bai tahiya ba ko lokacin da bai rashin lahiya ba ana rubuta mai lada a samin ashirin na goma sha takwas an jabir da jiyar lahu anu daga jabir Allah kara mai yadda kala ya ce kala da sallallahu da Allah ya ce a rufin. sadaka dukkan abu wanda an na alkhairi wanda shari'a ta san da shi sadaka ne duk abin da shari'a ta ce aikata shi ko bashi sadaka na don haka musulmi ba marwaci na ba shi na Allah maɗaukin ka cewa illal musalli sai masu yin sallah ba a ce mai sallah marwaci shi na haida zakka shi na yin ayyuka na alkhairi saboda haka yana yin sadaka bukari ya rawaito ga hadisi da musulmi amma ga wata ruwaya ta huzaifa Allah ƙara mai yadda eh, daga ruwaya ta huzaifa Allah ƙara da shi eh, to bari mu gani kan da a gama sallah a sai ashirin na goma sha tara an hurgare shi kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi Allah ya ce ma min musulmi ba wani musulmi ya gari su garsan da zai dasa wani abin dasawa darbejiyata ta ko bangurna ko gwaiba ko wani icce dai ka dasa shi illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatun ba ce abin da an kaci daga wannan iccen sadaka na ko ko ɗiyan darbejin da kaga jimagi na sha sadaka ne ga mutum wanda a musulmi wa ma su liƙa minhu kuma duk abin da wani lababo ya sata na mangwar ɗinan ko gwaiban nan ya sata ya ta da shi lahu gare shi sadakatun sadaka ne ga wannan da ya dasa wannan ici wala ya zara uhu adun kai ba wani abu da mutum zai ɗiba daga cikin wannan icen wa tun da ragewa na in mutum ya ɗibi ko da yake gudana ai ya rage mai yako to ba wani abu da mutum zai ɗiba na ɗaya ce ko na ganyen ko ya sassaƙa shi magani ko a ɗiba a murza wani illa kana lahu waton sadakatun sadakatan sadakatan ko face ya zan sadaka ga wannan da ya dasa icen nan saboda haka a zan ka dasa itace rawahu muslimu muslimu ya rawaito wanga hadisi wa fi riwayatin lahu ga wata tashi fala ya garisul muslimu garsan musulmi bai dasa wani abin dasawa fa ya akulu minhu insanu mutum ya ɗibe shi ci wani mutum wala dabatun ko wata dabba ta ɗibe ta ci wala ɗarin ko tsuntsu ya ɗiba ci mage ko wani tsuntsu na daban illa kana lahu sadaka ba ce wannan abu ya zan sadaka ga wannan mutum ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alqiyama kuma wannan abin ana rubuta ma lada gare shi saboda haka a ci gaba da dasa ice wa fi ruwatin lahu gotar ruwa da gare shi la ya garisul muslimu garsa musulmi bai dasa abin dasawa wala ya zara uzar abin shifka abin shifkawa ko gero ko da ko masara ko maya ko alkama fa ya akulu minhu insanu wani mutum ya ci wannan abinci wala dabatun ko dabar ci wannan abinci wala shay'un ko wani abu dai na kasa ko maciji na dai shi to ci abu illa kana lahu sadaqatan ba ce wannan abin sadaqa na ga wannan mutum da ya shifki wannan abin shifka ko ya dasa rawayahu jami'an dukkanin sun ruwaito shi min ruwaya ta anas daga ruwaya anas qauluhu la yazruhu ba zai rage shi din ba ayyan qusuhi dibi wani abu daga ciki shi rage shi alhamdulillah allazi bi ni'mati timu salihatu Allah madaukakin sarki dukkaninmu da annan a sarki mun roƙe ka ka gafarta mana mu ka ba mu aljannaka kuma ka ƙara sauwaƙe mana abin da ya tsananta ka ƙara shirya da mu zuwa ga tafarki wanda addini da mu da uwaye uwayenmu gabaki ɗaya alhamdulillah allazi bi ni'mati timu salihatu ya Allah ya Rahman ya Hayyu ya Qayyim ya Dhal Jalali wal Ikram Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka albarkacin wannan haduwa da mun kai wannan masallaci a daidai wannan lokaci Allah ka sa ya zama sanadi ya gafara zunan bamu baki daya Allah ka gafarta mu na gafarta mu iyayenmu Allah ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu sun baki daya yadda muka taro anan, Allah ka sa mu da salami gidan tsira baki daya Allah duk abin da muke tsoro na shari Allah ka kare mu da gare sa abin da muke bukata na alkhairi wajen ka Allah ka sa mu da biyan sa ya Allah muna roƙonka tashi tashin hankula da ke gudana a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya muna roƙonka saboda rahamaka ya Allah kada ka dibi halayen mu Allah ka ɗauke mana wannan bala'i Allah ka wanzar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah inda wa'annan bala'o'in suke faruwa Allah ka kawo musu ɗauki ka kawo musu mafita mu da abin bai kawo gare mu ba Allah ka ƙara amintar da mu a cikin wannan ƙasa ta mu ka amintar da mu a cikin garuruwan mu da gidajen mu muna roƙonka ya Allah ka kawo mana mafita akan wannan bala'i Allah ka kawo mana ƙarshen sa ko kusa ko nesa ya Allah babu abin dogara kai ne abin dogara kai ke da abin biyan bukata Allah mu roƙe ka akan bukatotin mu Allah ka biya mana su baki daya duk abin da muke tsoro na shari Allah kai mana kariya gare sa bijah bismillahir rahmanir rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين